22 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1429 wacce ta daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2008 wannan wani lokaci ne na musamman da muke bayyana godiya da kuma yabo ga sarki Allah mai komi mai kowa wanda ya kawo mu lokacin da biyu daga cikin ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya wanda ke wannan anguwa ta magumi allah maɗaukin sarki ya azarta su samun karuwan aure waɗannan ɗalibai ɗalibai ne mata ɗaya mai suna fatima zakariya wacce ake mata take da ustaziya ikon allah wanda angon da za ta aura shi ma ɗalibi na ne mai suna salis adam wanda shi kuma yake da lakabi da cewa shoemaker to sannan sai zahara'u isa mahmud ita ma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta ne na darul hadisu salafiya wanda shi kuma angon nata muhammad sani suleiman ne wanda Allah madaukin sarki ya kaddara wa zai auri zahara Allah madaukin sarki ya yi albarka amare muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya su zama masu ladabi da biyayya irin tarbiyyar da iyayensu suka yi masu da fatan za a ga samara za a ga amfani kuma za a ci moriyar wannan tarbiyyar da suka yi mazajen za su ji daɗi iyayen mazajen ma haka a ce gara da aka yi ba a ce wance ana ganinta da addini da ɗabi'a da sanin ya kamata ta fito gidan manya amma a waye gari a ce ɗabi'unta ɗabi'u ne na banza allah maɗaukin sarki ya kiyaye addu'a ta musamman ga an waye, allah maɗaukin sarki ya hore masu dukkanin abin da zai zama za su iya ɗaukar ɗawainiyar waɗannan amare nasu da shi tun daga ciyarwa shayarwa tufatarwa koyar da addini kula da kiwon lafiyansu da dukkanin abin da rayuwa take bukata a yau da kullum allah maɗaukin sarki ya samu dace dangane da abin da ya shafi aure da kuma wannan mawdu'i da muka ɗauko a wancan bayanai da muka gabatar ma 'yan uwa mata sanda aka samu ɗaya daga cikin ɗalibanmu ita ma allah maɗaukin sarki ya sanya za ta yi aure muka gabato da wata lacca sai dai ba ƙare ta ba muka tsaye da ita a yau ne muke son da izinin allah za a ci gaba mu gani za mu iya ƙarƙare ta a wannan zama to na so in mana wani matashiya wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin umarni da shi wannan hadisi ne wanda al'imamu ahmad ya ruwaito ibn hibban ya inganta wannan hadisi sahabi anas dan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bilba'a ya ce annabi ya kasance yana yawaita yin umarni da alba'a alba'a malami suka ce yana umarni da yin aure wasu kuma suka ce yana yin umarni daga dukkanin asba wanda sai ya cika ake iya cewa wani yana da sabil hanyar da zai iya kaiwa ga ya aure ya samu matan da za ta zama mashi rintsewa ga idan shi sannan sai ana sai ce wa yanha anit tabattuli manzon Allah ya kasance yana yawaita hani dangane da abin da ya shafi attabattul menene attabattul malam samir yake cewa alinkitawu anin nisa mutum ya yanke ce ba abin da ya dame shi da mata ba abin da ya shalle shi da aure bai ga zarafin yin shi ba shine wattarkun nikah da barin yin aure shine attabattul mace ta ce ba za ta yi aure ba sai wani yanayi ko sai wani lokaci ko sai ta samu kaza ko sai ta zama kaza wannan ɗaya daga cikin tabbatuli ne wanda manzon Allah ba ɗaya ba biyu ba ya kasance yana hana al'ummar musulmi da gani da shi shi yasa ƴan uwa mata da ko da iyayenku ku ji tsoron Allah irin abin da kuka ɗaura ma kanku na sai ya ta zama kaza ko sai ta mallaki kaza ko sai ta gama kaza sannan za ta yi aure to wannan sabon Allah ne saboda annabi ya hana yankewa dangane da abin da ya shafi aure to sai annabi Anas ya ce ya kasance yana hani dangane da attabattuli na hayan shadida hani mai tsanani annabi yana kausasa magana musamman dangane da hawa kujeran naki da wasu samari da 'yan mata suke yi dangane da abin da ya shafi yin aure iyaye ma wani lokaci sukan hau irin wannan kujeran naki kiri-kiri suke yin aure to manzan Allah yana hana wannan wa ya to har manzan Allah yana ƙara bayani da cewa ta zawwajul waluda ya mata ku aure ko ya kuma za ku aure alwaduda wanda suke nuna soyayya almahabubata. bi kasara ita ce wacce kai kake matuƙa kai underline wannan magana matuƙa matuƙan so shi sa musulunci auren dole haramun ne wani ya je ya duba maka ya ce wani je ka auruwanci duk bai dace kai ne ka ganta kana so ita ce ta ganka tana so to irin abin da ake so kenan almahabubatu bi kasara wacce soyayyen yana da yawa mahiya hiya alaihi min khisal alkhair wanda dabi'u da ƙa'idoji da matakan alkhairi su gama tabbata gaba ɗaya ita ce wacce take ƙauna take so don Allah sannan mai addini sannan wa husnul khuluq a samu ita matan tana da kyakkyawan ɗabi'a sannan shi wanda za a auren ko wanda za a so ɗin ya zama yana da kyawawan ɗabi'u ne mun gano wannan da kyau ko sannan wato Habibu ila zawjiha sannan wacce take matukan so da kauna da begen mijinta ba soyayya sama sama ba soyayya ta asali kuma ki san menene son da akwai 'yan matan da a yau ban san menene so ba kawai an dame ta ne a gidansu ke aure ke aure kin girma kin harke ba miji to kawai duk wanda ya zo komanta ya cafke shi kawai sai ta ce to shi kenan ɗaura aure sai an yi auren kwana ɗaya kwana biyu fitintunu su ta biyowa baya ko kuma ya kasance ita abin da ya dame ta shine sha'awa jaraba ya ishe da ko jaraba ya ishe shi duk wadda hannun shi ya kai zuwa gare ta ta yadda kawai sai ya aure kwana ɗaya kwana biyu su sai ya buɗe to sai kuma a koma ana wawura wawure da kama kame to annabi sai ce a nemi wacce ake matukan so wacce take matukan son ka wanda wannan son zai hana yi ma tawaye wannan son zai sa a yi ma matukan biyayya irin biyayyan da shari'a ta yarda da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai a cikin hadisin annabi ya ce alwaluda sannan a aure wacce take yawan haihuwa shine kasratul wilada wacce ke yawan haihuwa malam samir ya ce wa ƙorafu zalika fil bi hali ha? in ba zawara ne al'amarin a fili yake za a ga abin da ta haifa amma idan kuma budurwa ce za a gano wannan ne ta hanyar danginta za a duba za a ga su wane ne danginta ƙanninta ko yayyinta mata da suka yi aure yaya al'amarin haihuwa yake a wajensu ya uwarta take ya ƙanni da yayyin mahaifiyanta suke shin suna haihuwa to sai a ce to an gano ɗaya daga cikin abin da zai sa a auri mace da shi kenan idan aka samu mai addini kuma aka samu wacce take da ɗabi'a to lallai sai an duba tana son ka sannan an duba magana dangane da abin da ya shafi yawan haihuwa nan saboda karara a cikin hadisin sai annabi ya ce inni mukafirun al anbiya a yawmal qiyama domin zan yi takaran yawa ga ku a gaban annabawan Allah madaukin sarki ranar tashin kiyama wannan shi yasa manzon Allah ya ce ku yi auren kuma in za ka yi auren ga irin wacce ake son ka aura sannan hikiman a haihun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana bai koye mana ba shi yasa mu yi kokarin ganin mun faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rai ta hanyar bin sunnan shi da kuma kiyaye dokokin shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kula da wannan hadisin da sauran hadisai da suka kwadaitar dangane da abin da ya shafi aure a bisa mafi rinjayen zato na. ya sanya waɗannan angwaye da waɗannan amare da kuma iyayensu suka zauna suka daidaita su ga dacewan su auren majunansu waɗannan 'yan mata su kuma waɗannan samari su auri waɗannan 'yan mata ina fatan mun gane wannan da kyau to so da dama idan aka zo maganan aure kamar yadda muka yi matashi yan zance a wancan laccan da wannan ita ce ta biyinta mai taken rabani da ustazun nan sai kaga su kansu yan matan suna matukan kyaman duk mutumin kirki kuma wannan ya samo asali ne ko dai daga irin hudugobin da kawayen zakai masu idan an yi rashin sa'a ba ta da ƙawaye na kirki a makarantun boko ne a gidajen biki ne da ake haɗuwa shin 'yan mata ne waɗanda suke watangaririya a wajen talle shin masu yawan kallace-kallacen fina-finai ne na fitsara wasu kuma daga wajen iyayensu suke jin irin wannan kire sai ka ga mutumin kirki mai addini da ɗabi'a an sanya mishi abin da masu iya magana suke cewa tsama ku ƙyamace shi ku ƙyamaci addini shi wannan sai ya kai ku zuwa ga lalata abin da manzon Allah ya shekar 23 yana ginawa a wargaza tsarin musulunci gaba ɗaya ku taimaki yahudawa wajen fada da addinin ku ta wani janibi saboda an kyamaci masu addini ku gaya man yadda addinin zai daraja in kina ƙaunan addini zai sa duk mutumin da ke da addini za ki ji kina ƙaunan shi kuma kina son kirayi da shi amma wannan kalma kalma ce mummuna wacce ta zama ruwan dare a wajen 'yan mata da iyayen 'yan matan rabana da ustazu to in aka raba ki da ustazu to sai ya haɗa ki da ɗan iska in aka raba ki da mumini sai ya hada ki da fasiki fajiri azzalimi da wa za a hada ki mun gano wannan da kyau ku? domin aya ta zo ta bayyana mana cewa su mutanen kirki har kullum suna kaunar mutanen kirki mutanen banza kuma suna tare da mutanen banza mun gano wannan da kyau ku? a tsayibuna da tsayibat mutanen kirki maza na mutanen kirki ne mata alkhabisuna lil khabisat 'yan iska kuma dangin su 'yan iska ne wannan aya ne karar ta zo ta bayyana wannan sako ɗin. to ya zama wajibi wannan abin da muke yawo da shi a bakunan mu cewa mu ba ma so ba ma kauna Allah ya raba mu da ustaz to ya zama wajibi mu bar wannan Allah madaukin sarki ya shiryar da kuma so da dama mutane jahilcin su ya kai wannan kalma na ustaz kalma ce ba ta muƙami jama'a ba kowa ake ce ma ustaz ba domin ma'anar ustaz da yaren larabci shine professor kuma gano wannan da kyau ku sai mutum ya taka matakin professor shine ake ce mashi ustaz kuma gano wannan da kyau ku don ba kuwa za gyara an can ustaz kaza ba to professor ne ta ma duk wanda ya kama addini ɗari bisa ɗari a ƙasa wanda sai a ce ustaz in ana nufin wulakanta gaba ɗaya sai a ce ɗan ustazin nan ina fatan mun gano wannan da kyau wa ɗan ustaz Allah shi kyauta Kokumanta a wancan lacca namu da ta gabata muna ƙarƙashin matashiyan zance ne har muka karanta gaban da na kirata da annabaru fi haƙƙil aulad wajibi ne a tsaya a kalli haƙƙin 'ya'ya a bincike wasu irin buƙatu ne 'ya'yan da za a haifa bayan an yi wancan auren da annabi ya ce in ne mukasirun bikumul anbiya a yau malkiyama a duba a kallon haƙƙin waɗannan yara ko mun wannan da kyau ko idan ba a tsaya an lura da haƙƙin waɗannan yaran ba shine duk sai ku yi ta yin abubuwan nan da kuke yi mu gabatar da cewa su dai zara'a, kyawawan zarra'a ni'ima ce babba daga cikin ni'imar da Allah Maɗaukin sarki ke ni'imtar da ita ga bayan shi muminai shi yasa ma ka samu annabawa sun nemi Allah madaukin sarki ya ba su kuma Allah ya ba su yace wala kad arsalna rusulan min ka qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya suna da mata kuma suna da zurra mun ji annabin Allah annabi zakariya yayi addu'a Allah ya yace hunalika da a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sannan bayan Allah na gari su ma har kullum suna roƙon Allah madaukin sarki ya ba su zarra'a ɗaya ba Allah ya haikaito mana haka a cikin alkur'ani a inda yake ba mu labarin ɗabi'u da halayya na bayan Allah na gari yace wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana ustazai kenan wanda duk inda ake wa'azi ba sa kurumce ma wa'azin ba sa wucewa suna yanga ba sa ƙetare inda ake ambatan Allah domin doɗe kunni da lulluɓe gani dangane da ambatan Allah wannan ɗabi'a ne na kafiran farko su ne kafiran da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu a cikinsu mun gane wannan ya ce kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara duk lokacin da annabi nuhu ya zo yi wa'azi ya samu hannayen su dode kunnuwansu ɗauko fi su lullube ganinsu su doge cikin ɓanna matuka to ustazai ba su da wannan ɗabi'a duk inda aka ce wa'azi tunasarwa karantarwa za ga ustazai sun yi wajen tsinki. sai Allah ya biye sai ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yahirru alaiha summan wa umyana yace wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina kullun roƙon shine ya Allah in ka tashi ba mu mazajen aure ya Allah in ka tashi ba mu matan da za mu aura wa zurriyatina da zarra'anmu to ka ba mu qurrata a ayunin waɗanda za su faranta mana rai ne mutanen kirki da za su bi dokokinka irin waɗannan ustazan ne Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidi mun gane wannan zai yi addu'a a kan ni'iman da Allah ya ni'imtar da shi ta hanyar da aka samu iyayen kirki sun yi tarbiyyar shi sannan ya ce wa ne Allah ka gyara ni ka gyara man zarra'ata haka za a samu mutanen kirki suna ta wannan addu'a kuna raye bayan mutuwanku ’ya’yayenku na kirki da kuka yi aure a bisa tsarin sunna kun ji addu'a da za su rika muku wa aslih ne fi zurriyyati Kullum addu'an kenan yi ta ma addu'a ana ta menene amma an auri mutanen kirki sannan sai ce waje alna lil na imama Allah ka sa mu zama mu jagorori ne a duniyar masu tsoronka a duniyar ustazai ko mun gane wannan da kyau ko to kullum maganar su kenan kullum addu'ar su kenan bayan waɗannan aure da suka biyo baya da kuma irin abin da Allah maɗaukin sarki ya tanadan masu mun zo da wannan asari na sayyidina umar sanda aka samu ɗayan shi mai tambaya mun gano wannan da kyau ko har muka ji sayyidina umar yana cewa inni ni dinnan sayyidina Umar la ukarriha nafsi ala zawaj nakan tarsa sama na yin aure la Allah domin ba mamaki Allah madaukin sarki an yurzuqni nasmatan tusabbiha Allah azza wa jalla Umar sai ya aure in ya ga mutum kirki mai ɗabi'a mai tarbiyya ustaziya sai ya aure ta yana fatan mai yiwa Allah madaukin sarki ya azurta shi ta sanadiyar auren wannan ya kirki a samu ɗa nagara tsakaninsu wanda zai zo ya ma Allah madaukin sarki ta tasbihi ba ku kuna hankoran bari mu ba da ‘ya'yanmu ga manyan sarakuna ko manyan ‘yan siyasa ba wanda ana sa ran ɗan ke zama jikan wani sarki ya gaji sarauta ko ya zama ɗan wani babba yadda in an tashi neman aiki bayan ya gama makaranta ba sai ya sha wahala ba jama wannan ba shi tunanin mutanen kirki ba wannan ya sha bamban da irin ra'ayoyinsu da irin ra'ayoyinku kun ji na umar yana ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin wanda ƙarar manzon Allah ya ce mai koyi da su alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin mai koyi da su ya ce addu alaiha bin nawajis kuma su ne annabi ya shaidi cewa sun yi halifanci a bisa tsarin halifanci na annabta ina fatan mun gane wannan da kyau sayyidina umar ya ba ɗan shi ansa san da ya tambaye shi cewa mai haƙƙin ɗa akan iyayen shi ko musamman kan uba sai ya ce an yattake ummahu ya taka tsantsan wace uwa ce zai aura ta haifi ɗan da zai zama shine uba gare shi to ke ma ke taka tsantsan wani irin miji ne za ki aura wanda wannan mijin zai rikide ya zama shine uban ƴaƴanki da za ki haifa sannan ya kyautata mai suna sannan ya karantar da shi alkur'ani ku kalli ustazai babban abin da ya fi daraja da kima a wajensu shine karatun alkur'ani jama'a zai wahala ga ustaz ya zauna baya karatun alkur'ani ba abu mai daraja mai kima mai albarka a duniyar ustazai irin qur'ani yasa jama'a mu ji tsoron Allah mun ji wasiyan da Usman dan Abil As yayi ba dan shi ya tara ƴaƴan shi ne gaba ɗaya yake musu wasiya a cikin wasiyan yana masu bayani ne akan cewa mutum ya nemi gona mai kyau inda zai yi shuka ya sami iri mai kyau wanda zai dasa yake cewa ya baliya annakihu muhtarisun mutumin da zai yi aure zai auri wata ya da ya ganta mace da aka ganta ake son za a aure ta to dukkaninsu ba manoma ne saboda yadda namiji ke dasa maniyin shi a mahaifa ai ita maniyin ta ba zai iya haifar da ɗa ita kaɗai ba dole sai an nemi maniyin wani namiji ko to ta dubo wani manomi ne zai zo mata da shi a cikin mahaifarta al-muqtarid shine azzare wanda yake zai shuka ko manomi ko madashi Usman dan Abil As yace falyanzur imru'un haisu ya za'u gharasahu lalle mutum ya duba ya ga a ina zai je da san shi ku sani wal irqu su'i qallama yunju ko yunjabu mummunan ƙasa da ake da shi a wajenta ko ko mutum ya samu ɗan ice mummuna wanda zai yi da shi da shi da wuya yake kai labari in ma za a yi shuka za a je a samu iri ne da aka mai feshi aka gyara shi aka tsaftace shi tsab. to da wani dalili ne ba ku samu mutanen kirki ba masu ɗabi'a masu addini masu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sai ce fatahayyaru walau ba'da ne, ina ba ku shawara ku je ku nemi mutanen kirki su aure ku ko su aure 'ya'yanku ko ku yadda su aure ku in sun zo neman ku kai tsaye ba don komi ba sai don ku haifar da mutanen kirki ko yi haƙuri ko zuwa wani lokaci ne ku samu waɗanda suka dace ina fatan mun gane wannan da kyau ba kwa binciken waɗannan da kuke cewa masu maiko ne masu dukiya ne wanda kuke ƙauna da ku da iyayenku ku aura ba ku san ya suke ba ya aka yi tarbiyyarsu me suke ci me suke sha me suke sutura da shi hanyar samun ta ina suke samo shi ba kwa binciken wannan in kun aure su ya addinin ku zai kasance ya ɗabi'an ku zai kasance duk ba ku duba wannan shi sa mu ji tsoron Allah Allah dai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kusa anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kare kanku kuma ku kare iyalanku daga wuta ta hanyar me ta hanyar kula da waɗannan dokokin gaba daya bayan da za a yi mutumin kirki mai addini da ɗabi'a wanda ake ce ma ustaz a yau ya aure ki baki ki san ɗari kuma dama ko abin da kuke ki ga ustazan shine kawai suna nuna muku ga hanyar Allah ga hanyar Allah ga hanyar Allah ko kuma so kuke a ce muku ga hanyar shaɗan ga hanyar lalacewa ga hanyar jahannama to ustazai ku wannan kokari suke su toshe ta gadan da za ta kai mutum zuwa ga lalacewa da azabar Allah tuntuni sun karya ta ba wai suna kan karya ta ba sun rushe ta shi yasa in za ku haƙura ku bi abin da Allah yake so to ku bi shine sai ku aure sai ku zauna lafiya malamai suka ce fazzawaju laysa wasilatun li hizzin nau'il insani fahaz ku sani aure ba wai kadai hanya ce ta kare dangin dan adam daga karewa ba mun gane wannan domin inda za a daina aure gaba ɗaya za a waye gari jinsin ɗan adam ya ƙare to ba wai kaɗai don a kare jinsin ɗan adam ya wanzu a bayan ƙasa aka shaɗanta aure ba bal huwa fauka zalika jama'a al'amarin aure yana sama da wannan wasilatu ya tawassalu bi hal insanu ilamar mardatin rabbi aure fa ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake bi a dace da yardar Allah maɗaukin sarki mun gane wannan da kyau ku ta hanyar auren da zaki yi zaki kiyaye dokokin Allah akan wannan aure zaki iya samun yardan Allah madaukin sarki yarda ta har abada wa dukhulu jannatihi kuma ta wannan hanyar zaki iya samun shiga aljanna cikin sauki ki samu aljanna a gara basa mun gane wannan da kyau ku laisa wahaduhu ba wai shi ustazin da ake cewa ki aure mutumin kirki ki samu aljanna ko ya samu aljanna shi kaɗai ba a'a bal huwa wa ahluhu wa zurriyatuhu da shi da iyalan shi da matan shi ke ma kanki in dai ustaz zai shiga aljanna sakamakon ayyukan kirki da yake aikatawa har da ke zai shiga kuma gano wannan da kyau ku kuma ko da ko kin yi aiki aikin da bai kai ke gidan aljanna ba in dai zai shiga aljanna tare za ku shiga ina fatan mun gano wannan da kyau amma da sharaɗin idan matakau wa aslahu muddin suka ji tsoron Allah suka kyautata aiki to akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani mai girma waɗannan ayoyin wanda suka tabbatar da cewa a lokacin da mutumin kirki ya aure ki har Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara muku kun ji tsoron Allah kuma kun kyautata addinin kun bi Allah zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna shi kaɗai ba tare da ke da 'ya'yanki za ki shiga Allah ya tabbatar mana wannan cin alkur'ani inda yake cewa afa mai man ya'lamu anna ma unzila ilaika, min rabbikal haqq yanzu tsakani da Allah mutumin da ya sani a ilmanci cewa dukkanin abin da aka saukar maka ya rasulallahi gaskiya ne kamar huwa a'ama zai yi ɗaya da wanda yake makaho ne yanzu ustazai a bisa ilimi suka san alkur'ani littafin da Allah ya saukar ma annabi cewa gaskiya ne a bisa ilimi suka koyi hadisan da manzon Allah ya fassara alkur'ani ya bayanin addini a cikinsu cewa gaskiya ne to zai yi ɗaya da waɗannan da kuke ta hankoro kuke ta fata da begen ku aura waɗanda suke makafai ne makafi ne ba san qur'ani ba san hadisi ba qarar qur'ani ce kaman huwa a'ama mun gano wannan da kyau ko shin da mai gani da makaho za su yi ɗaya ba su taɓa yin ɗaya ba shi yasa ma Allah madaukin sarki ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama cikin bayan Allah gaba ɗaya waɗanda suka fi kowa jin tsoron Allah ba irin malamai yace yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat cikin mu'mine fa mumini nagar waɗanda ake sa ran za su shiga aljanna to ba irin ustazai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba su ilimin tsoron Allah mun gane wannan da kyau ko shi sa kowa ya tsaya ya binciki wai ya zai ƙara rayuwar shi ne amma sai Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab ba waɗanda za su faɗaku ba waɗanda za su hangi wannan ba waɗanda za su kiyaye waɗannan dokoki su ci morin shi su amfani da shi sai fa masu tunani da hankali da hangen nesa yanzu ta za a faɗa mata wannan gaba ɗaya ba za ta ji ba gaba ɗaya ba za ta hanga ba to Allah ya nuna ba mai hankali ba ce tana daga cikin waɗanda ya ce lahum qulubun la yaqiluna biha ga su da zuciya amma ba su da hankali wa lahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da ita walahum a'yunul la yubsiruna biha ga su da idanu tulutulu amma ba sa ganin gaskiya da ita sai ce ulaika kal an'ani, kun ga irin waɗannan kaman dabbobi suke balhum azal kai sun fi ma dabba bata sun fi dabba lalacewa jama'a annabi muna fahimtar wannan yanzu kai tsaye a nan mutumin kirki mai addini da ɗabi'a Allah maɗaukin sarki ya fassara shi da cewa mai gani irin wannan da kuke hankoro waɗanda sun tara dukiya sun tara mulki to su kuma Allah ya ce makafi ne man kana fi hazihi a'ama duk wanda a duniyan nan makaho ne ya makance ma alqur'ani da hadisi to fa huwa fil akhirati a'ama tara ranar kiyama Allah ya ce makaho zai tashi su ne wanda Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunka duk wanda ya bijire ma alkur'ani da hadisi to a ranar kiyama zai shiga kuncin rayuwa sannan Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranar kiyama makaho zai tashi kuma gano wannan da kyau jama'a makaho zai tashi su ko ustazan nan kullum Allah ya ce annabi ya ce har sai kaga an ce kai kenan kullum Allah ya ce sai ka ce manzon Allah ne kai kenan kullum a to ai shi mabiyin manzon Allah ne jama'a kuna gano wannan yana bin annabi ne sau da kafa ba gudu ba ja da baya shi yasa Allah ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim Ranan kiyama Allah zai kira kowace mutane da mai gidansu to ko mai gidanku mulki mai gidanku kwaɗayi mai gidanku kuɗi mai gidanku ɗaukaka ranan kiyama za ku tashi da su amma su ko ustazai waye mai gidansu shine rasulullahi baban fatimatu zahara angon aisha da hassan to sai ya ci gaba da cewa allazina yufuna bi ahadillah su dai waɗannan mutanen kirki su ne waɗanda ke cika alkawarin da suka yi da Allah cewa za su bi Allah za su kiyaye dokokin Allah za su bi manzon Allah za su girmama za su martaba manzon Allah sannan duk in an yi alkawari da su suna kokarin cikawa mun gane sannan wala yanquduna misaq ba sa warware alkawari yanzu shugabanninmu na siyasa da jami'an gwamnati da sarakuna wani irin alkawari ne ba su yi ma al'umman annabi sun saba ba ku kalli dai ba ruwa ba wuta ba tsaro ba abinci tattalin arziki ya lalace komi al'umma suna cikin halin kunci da damuwa kuma wannan abin kuke son kuma ku je ku ja mu kanku bala'i annabi ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta masu ya Allah ka tsananta mashi to sai Allah madaukin sarki ya hore ya buɗa muku duniyar ku ita ce sai ku je lahira ku shiga wuta me amfanin badu bare kuma duniya mulki da kuɗi Allah ba yana ba mutumin da ma baya so ba annabi ya ce inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so kuma yana ba da duniya ma ga wanda baya so amma ku sani wala yu'ta imana illa liman yuhibbu ustazin da kuke ki imani yasa ya rungumi imani kuke kin shi to ai Allah baya ba da imani sai ga mutumin da yake so ga fir'auna can akwai kudi akwai mulki rabbi da ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya da shedan annabi Musa Qur'ani ya ba da labari cewa Allah ka ba Fir'auna da 'yan tawagan Fir'auna ƙawa da dukiya da mulki don su hana mutane fahimtar addinin Allah. Ga ƙaruna yana da mallaka mallaka mai ban mamaki. Ga manya-manyan kafirai irin su Abu Lahabi haka Allah madaukin sarki ya bayyana mana tabbat ya yada abi lahabin wata ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kuɗin da hanyar neman su da abin da ya tsoro to ya tara ba za su tsina mai komai ba ga alwali wali da dan mugera mun gano wannan Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida ja'altu lahu malan mududa wa manina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida innahu kana li ayatina anida wannan ba shine dabi'an manya ba ku bi tarihin annabawa gaba ɗaya in an ce annabi ya je wa'azi kaza ya ce qalal mala'ul ladina kafaru sai ka ji manyan gari su suka turke shi suke faɗin maganganu na ɓanna na asha na lalacewa shi sa tunaninku da ayyukanku da maganganunku ku tsarkake su in ba kuna neman tsira ga gobe kiyama to kun ji ɗabi'an ustazai suna kiyaye alkawari ba su warware shi sai ce wallazina yasiluna ma amara lahu bihi an yusala sune waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi na zumunci idan an ba su amana suna ɗaukanta su kai inda aka ce a kai ta ba su koma suna raba ma kansu dukiyar talakawa ba an ba da kuɗi a yi kwalbata a yi hanya a kawo rijiyar burtsatsai su ganni su ba su haka na ma amara Allahu bihi an sala, sannan wa Rabba rabbahum su ba suna tsoron ubangijinsu Don me wa na su al suna jin tsoron mummunan hisabi da mummunan bincike da Allah maɗaukin sarki zai turke kowa ya mai hisabi Don duk abin da mutum yake aikatawa ko yake faɗi ana nan ana rubuta shi a wani irin littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha karami da babban littafin nan yana recording nashi sannan ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da mutum ya aikata ranar kiyama zai same shi an zo da shi gashi na kididdigi a lissafi sannan wala yazlimu rabbuka ahada ka bai cutar kowa to su suna kokarin su kiyaye abin da Allah madaukin sarki ya ce su kiyaye saboda tsaron wancin yini sannan yace wallazina sabaru tigha'a wajhi rabbihim ne waɗanda suka yi haƙuri da dukkanin abin da duniya ta kunsa ba don koma sai don neman abin da ke wajen Allah da neman yardan shi ke sai ce lil fuqara na uhsiru fi sabilillah jama'a dama ba abin da ya sauke kin ustazan ba kenan saboda ana siffanta su da talauci ko to shi ma Allah sai ya kira su da suna saboda suna ne mai daɗi har annabi yake ce Allahumma ahini miskina Allah ka rayar da ni a miskini sannan ka tada ni a zumratal masakina a cikin zugan miskini ranar kiyama ko kuma su kuke ki saboda suna bin Allah ko mun gane wannan da kyau ma ba wai talauci talauci tsiya wacce za ta iya hana ka addini ba amma ustazin yake kallon shi bai tara ya taskace ya bankace ba to sai ce waɗannan allazina umsiru fi sabilillah wanda aikin Allah kullun suke da asuba suna da islamiya da azhar suna da islamiya da safa suna da islamiya tsakanin magariba da sha'i bayan isha'i suna da shi in ka buga masu waya cikin dare za su ci gaba da baka batun Allah to sune umsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi ba sa iya zuwa turai su je asia su je ina su je ina saboda neman a tara duniya yahsabuhumul jahilu aghniya'a jahili wancan al'a'ama din wanda bai san halin da suke ciki ba sai ɗauka ai mawadata ne shi sa suke ma Allah aiki amma ku yanzu kun gano ba su da wadata shi sa ana cewa malami islamiya ko wani ustaz ya zo neman aurenki ko auren yar gidanki ko waye sai ya ce tab me zan yi da wannan ustaz gidan bushe ke kandas in kin magana ce miki qala Allah in an magana ce qala rasulullah ba komi sai Allah da annabi a gidan madalla da wannan gidan da Allah da manzan Allah suka mamaye shi ba a fara a wannan gidan duniya da lahira duk wanda ya samu kanshi a wannan gida ya rabota mun gano wannan da kyau ko ya jahilu agniya minat ta'affufi saboda sun kame ta'arifuhum bisimahum za ku gane su da su la yas'aluna nasa ba ku ganin su kofan gidan attajiri sun je maula sun je raraka ilhafan na su kwalla fara sai an musu to su kuke ki kuma Allah su yake yabo ko mun gano wannan da ke ku haka kafiran makka suka umarci annabi cewa a raba majalisin majalisin ustazai irin su abdullahi dan mas'ud daban su kuma majalisin manya daban wai sun ce wa ustazai wari suke yi kullum shi kenan da magogi ɗan makilin ɗin bai goga manzan Allah magogin ne ina samu makilin ɗin a goga kuma ƙarya kuke ustazai sun fi ku tsafta don sun fi ku gane inda tsaftan yake shi sa ma inda HIV yake ba su wajen ba saboda tsaban tsafta kuma gane wannan amma ke yanzu zaki aure sai an ce da Allah fa aje a yi bincike aje a bincika saboda ba a san inda aka kai ba ba a san inda aka baro ba jama'a mun gane wannan da ke ku amma su ku akwai natsuwa akwai aminci shi sa ku ji tsoron Allah fa sai ku je ku jefa kanku cikin fitina kin taso mutuniyar kirki mai addini da ɗabi'a amma kwaɗayi sai kai ki ki je a tsiyaya maki abin da zai zama ki alaƙaƙa ke da zara'anki kwaɗayi masu iya magana sun ce muddin da kwaɗayi to da wulaƙanci don ƙuda bai mutu ba sai wajen kwaɗayi ana nan to ai rayuwar ne yanzu ta canza dole sai an samu inda za a dan hole inda za a dan huta kuma mala ya kamata ku rika dubawa mana kama ai dubawa aka yaka ce ki bi Allah domin za a je ranan da ke ɗaya za ki je wala kada ji ito muna furada ina mijin ina his excellency ina the distinguished senator ina the honorable chairman ina yake ina farm sec da kika aura ina alhaji wani wanda ya tara ya fa jama'a fa aina kuwa? an bar shi aina al wal ummahati aina al-banuna wal banati aina al-mulukul jabadirati kada hadamuhum hadimul lazati ana mutuwa Allah ce la alqaba bainahum yawma idin wala yatasaalu an gama fa babu saura jama'a magana ya kare ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم duk abin motan an batta gidan an bar shi a tamfofin da leshin da shaddan da kayan kecere ne da zuwa turai a kai an bar shi wa tarattum ma hawwallakum wara'a zuhurikum amma shi ustazu da qur'ani shi yake tafi shi yasa ma in aka je filin kiyama za ce ya ustaz ikra warta karanta ka hau ina gidan aljanna zai fara karatu a ce inna akhirul jannatika karshen ka inda akhir ayatik inda ayanka ta doge in ya fara keto qur'ani yana rallowa sai ku sami can shi ga rasulullahi don kotar ustaz aka yi a hanya aka musu fashe fashi da attajirin birni sai a kwace na attajir shi dai ustaz yana nan zai dawo gida lafiya lau sai dai dawo da tsamin jiki <laughs> ina fatan mun gane wannan da kyau dan bai da shi za su jibge shi amma ba za a je mai jajen yayi asarar izifi arba'in dan sun sace ba yanzu Sheikh Jafar Mahmud Adam da makiya Allah da Allah ya wulakanta sai kaskanta sai sanya mutuwan shi a hannunsu da suka je suka kashe shi jama'a yayi asarar izifi nawa duk abin shi da shi ya tafi amma ko kuna mutuwa sai a bar ma yaya yuwazzu bil banina wa bil banati sai a raba ma ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ke da kike je kwaɗayin ki samu sai a ce to a ba ɗaya bisa takwas ku kasa a lokacin shi ko wanda ya kwanta ya mutun karsar na izamal baliyati mun zama kashi mun kekashi na halal hisabi ila halaluha hisabun wa haramuha fa casa kawai annabi ya ce kullun lahamin nabata min haramin fannara aulabi duk tsokan da ta gine da haramun wallahi ya yan uwa wuta ne makomanta me amfanin wannan me amfanin wuta kina musulma mai imani kina da Allah da annabi ga Qur'ani da hadisi an ga maki kin bijiri an ga maki kin kekashe ko me ke damun ku zaki da maiko ai za kai ta ne ta samu yar jami'an ta huta ita zaki da maiko ga ana ta da maganin zaki da maiko zaki da maiko kuma shi ustazin da bai lashi zakin da mai kwamba yana nan da na halar nan ko bai mutu ba yadda kuke rayuwa haka yake raye sai an je lahira ranan kece raini ranan kece raini shi sa kowa ji tsoron Allah to sun yi haƙuri a wajihin rabbihim wa aqamus salata da sallah jama'a din da kuka ji an ce hayya ala salat to ustaz ke wannan kiran sallah ustaz ne kake kiran sallah qad qamatis salatu qad qamatis sala. wannan sautin ustaz ne in kun jance istau fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sala. to ustaz ne aitadilu tarasu wa taqarabu wannan ustazu ke faɗin wannan wa iqam wa aqamus salata sun tsere sallah wa anfaqu mimma razaqnahu dan abin da suka samu suna nan suna cirewa sai ga ya fito naira hamsin ce sai bada da ce da Allah abin arba'in iyakanta kenan gaba da baya wa anfaqu suna ciyarwa mimma razaqnahu na abin da aka aka azabta su da shi sirran wa alaniya a bayyane da ɓoye wa bil hasanati sayyi'a duk inda suke mummuna nan da nan suke bin kyakkyawa a bakin bayanta domin ha inji manzon Allah innal hasanat yudhibna sayyi'at ulaika lahum uqbad dar Allah ya ce waɗannan to su ne za su gara basin gidan nan na aljanna su aka tattalar ma sai Allah ya fassara ta ƙarar dan kar wani ma ya je fassara sai ce jannatu adnin aljannan nan ta zama ta wanzuwa ta har abada ha wanda za su shige ta wa man salaha min aba'ihim da duk wanda ya kyautata addini cikin iyayensu kun ji ustaz zai shiga aljanna shi daya sai da uwa da uba mun gane wannan da kyau sai da uwar shi da uban shi zai shiga mun gane wannan to ke za ki shiga aljanna ne ustaz ya aure ki za ku shiga aljanna ki bar iyayenki ke ma sai da uwarki da ubanki wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim da matansu sannan wa zurriyatihim da kuma zarra'ansu shi sa shi ustazu duka komai yake hadawa ya tafi da shi ƴaƴan shi da matan shi da iyayen shi da kowa da kowa wal mala'ikati yadkhuluna alaihim su ba wai za su rika samun turawa ne suna kawo masa ziyara da manyan baki da a'a mala'iku ne za su rika kawo masa ziyara suna shiga wajensu min kulli babin ta kowace irin kofa salamun alaikum ma sabartum su rika ce masa amincin Allah ya tabbata gare ku sakamakon haƙuri wajen bin addinin Allah jama'a sai an yi haƙuri wajen auren ustazu fa saboda duk abin da aka kawo zai ce haram duk abin da aka kawo zai ce bid'a kai ne yake so a yi sunna me yake son a ce halal ba mu san shirka da kafirci ne kuke so al-islam inna dina inda Allahil Islam kuma gano wannan to shi yasa mu ustazai muke da bakin jini wajen makiya Allah duk mutumin da ke kin manzon Allah to bai san ustazai to shi ustazi duk inda yake bai jin dadi a zauna a yi minki ɗaya ba a manzon Allah salati ba domin ana yin shi zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku bi tsarin rayuwa na ku bi addini na ku bi abin da nazo da shi ku tabbata akan addini to ko kuma so kuke a rika kaucewa ana ɗibo can ana ɗibo nan Allah ya sauwaka mala'iku ne za su rika shiga cikin su min kullu babin suna ce masa salamun alaikum bima sabartum in kika ji sallama wa ke sallama ustaz ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu wa magfiratu wannan sai ustazai duk inda ustazai yake sallama amma kin jin ce hi to wannan kuma yan iska ne fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah ya ce idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to su kuma sai suka ce hi ko ba shi bane in an haɗa za a rabu a yi sallama a yi musafaha zunubai su zubi mun gano wanda da ke ko amma in gawi ne fa sai a ce we see later hey insha Allah Allah ko za a zuwa an jima in kuma ustazan ƙauye ne za su ce gafara dai a ku dai za a ga mutum ko iya an sallama sallama alaikum in ce wai har yanzu ana musulunci a garin nan ana cewa salamma assalamu alaikum ko salamun lahi alaikum ki ji huruf al'arabiya annabawiya suna fitowa yadda ake son su wannan sai an ji wajen ustazai eh shi gani ku bashi ya ku shi ya shi gani kaje ga ita idan ya turutu kullum kwana suke sallah sallah sallah shi gani azumi mm, me yake ka dafa a ah, inni sa'imun inni sa'imun wata azumi take iyakan abin da ustazan suke gatan da hijabi burin burin ko ina duk ta share gari an zo an sa mata wani abu sunan shi takunkumi wai niƙabin ne ma wai ba za a kira shi niƙabi ba sai ce takunkumi an bi so a je a samu an sato kuɗin gwamnati an zo an baza mata ta ci an je an yi tsafe-tsafe an yanka mutane an sha jini an samu kuɗi a kawo mata ta ci za ki mutu za ki haɗu da Allah za ku gane abin da muke gaya muku gaskiya ne ko ƙarya ne sata'lamuna ma aqulu lakum za ku sa abin da muke gaya muku gaskiya ne ko ƙarya ne Allah ya sauwaka fa ni'ima uku Allah da kanshi sai da yamma aljannar ustazi kirari yace madalla da wannan sakamakon gida kyakkyawa da aka yi muku amma wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi ina waɗannan 'yan siyasan da suke warware alƙawarin Allah bayan an yi shi sun yi alkawari za su bi Allah sun saba mashi na mangi ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi kakau amince da ibada ta ba kai musu ba iri-iri manya sai sun samu kamis ce babu bambancin addini za ga an aure ta tana sa hijabi daga sun samu mukami saboda ta daidai da arnan yamma zai da tuba hijabin ta zubar bayan sun yi zance ita da rabbul arshi ta ce za ta bi shi ta kau amince da ibada ta ba ta musu ba alastu bi rabbikum qalu mi bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kan mu zo ranar kiyama ku ce ba ku san an yi ba yace kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kawo amince da ibada ta ba kai musu ba to yanzu son kuɗi ya haukata ka zabiya ta ɗaukaka kaka, cin da ta ce ba kamanka baka ɗaura barin takabbura ba mun gano wannan kana nan mutum na fa gamniya san da kan mutu sai mu kai ka wallahi jama'a sai mutum ya ga mutuwa ga mulkin ga dukiyar ga kofi sai a ɗauke shi a sa shi a cikin farin alawayyo a sanya farin alawayyo a lullube shi farashin shi da bai ƙarafan bakwai ba haka za a ɗauke shi a sanya shi abin da kuke cewa a kai ta ta bulbulta mai da jikinta kyanta ya bayyana ita ma ta san cewa suna duniya to ba ta tace ta sha ta yi teɓa shi ma ya ci ya shan ya yi teɓa ku bar su su mace kabari shi an sa su riɓi tsutsa ta sharɓa haka ne ko ba haka ba ne ka ci ka sha ka yi teɓa ka ce kabari ya karba ka riɓe tsutsa ta shar'a sanda kan mutu nan za mu kai ka ya ce to kai ustazu ne ya kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba mu ne yake jiwo sautin mu muna tahajjudi wannan aikin ustazai ne baka taɓa jin his excellence ya zo ya ce a daidaita saho tarasuwat ina to sallan na a farilla ma suna yi ne ballanta ma tana fila cikin dare sai da aikowa ce da ku rike rike speaker muna bacci jama'a mun gano wannan da ke ku? iyakan addinin kenan kuma an raba yau me fi kyau ka zaɓa in ba farali da na fila ba don mutuwan nan za ta zo duk yadda aka ji daɗin duniyan nan don ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki ina a bata inda ma ta fi ƙara afki ba ta bar fanko mara kwabo ba in ta taho an daina yawo ɗan fashi ko ko ɓarawo ba ta kingin kai da komo ta cira sama ta saɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo ba ta bar kwaɗo da kurkudu ba mun gano wannan da ke ku kalli karɓauna bi yawan ɗagawan shi can cikin ruwa can ta bi shi bai haya ba ta makure shi to ballantana ku jama'a kuma fir'auna nan annabi Musa ya ce kada a ateta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya duk abin da kuke hankoran a samu jama'a fa wannan ne kuma karshen alaiwa ne yace inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina wallahi duk Allah zai gaje komai ko za ku koma gare shi ko kafirin da yace la'uta yanna malan wa walada Allah ci attala al-ghaiba amittakhadha inda ar-rahman ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi wa narsuhu ma yaqulu Allah ne zai gace wa ya'tina shi ɗaya zai zo wala kad ji'tu munafurada inda ma in an je lahira yanda kuke manya ka za ku tashi manya na ma sai mu ce ƴaƴan manya za mu aura kenan ubanki maki laifi da ya haife ki shi talaka yasa so da dama talaka ya fi tsaurin ido ya fi ƙeƙashewan zuciya Allah ya sauwaka to su ne yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala sannan suke warware abin da Allah maɗaukin sarki ya umarni a sadar da shi haƙƙin ku su danne alƙawarin da suke za su yi adalci sun murkushi wa yafsiduna fil ardi anna suke a bayan ƙasa duk wani ɗa da kuka ji ya ɓata to sun je sun yi farfesu da kanshi sun tsotsa jinin shi kuma su suke burge ku yanzu suke iya siyan waɗannan motoci na yayi suke iya gina gide gidaje ga sunan su ba ku kuɗi ku je Dubai ku je ina ku abin da kuke so wa yafsiduna fil ardi da sai ce a a a kai ta ta samu dan fanta da kek dinta ya su samu dan juice ta rika sha kullun safiya yanzu an wuce wannan gidan manya jinin mutane ake sha da in kin ji an ce an ci a talatalu ta sai gidan manya kirarin shi dama kafi yankan bako haka ne gidan manya suka daina cin talatalo saboda manya suna ci sai su koma dawi su da koma dawi sai zama gama gari sai a koma cin jimina da jimina ta gagara yanzu mutane suke yankawa suke ci yanzu yaran da suke bata da wanda za a ce an yanke kanshi an je an yi kaza jama'a talaka ya sace dan wani mai da shi nashi ma yana son ya same yadda zai biya mai kudin makaranta sun hana manyan da kuke hankoran sai su suke yinka mutanen suke yanzu Okija Shrine na can yamma da aka kamo inda ake zuwa ake bandan mutane jama'a waje ne babba fa shell aka yi manya-manyan kantoci naman mutane ne kawai nan naman tsofaffi ne daga shekara sama, in zuwa sama nan naman yan mata ne bakaki. nan naman yan mata ne farare nan yan mata gajeru dogaye can haka fa duka duk abin da kike so tsaya fata akwai gashi na an tara kuma manyan nan suke zuwa su ɗiba su yi tsaki, su sha jini su yanka mutane mace sai ta haihuwa asibiti a sura ɗan a a ranar za a yanka shi su suke zuwa su ma mahaukata ciki a ce tana haihuwa a zo da mahaifan da jaririn raja ya tsaki, ko a ce mulki ko kuɗi ba za su samu ba sai an je an ba mahaukaciya ciki kaddarake mai iyaye da dangi da gata in kin yi ciki ake karewa ina ga mahaukacin da ke kwana a titi a kasuwa sanyi zafi zuwan damina sanyin damina da kan da yake karewa sai an je lahira waɗannan za su shiga wuta bayan kun aure su ko kun aure ƴaƴansu ko kuma ku ce a kai ku aljanna nan za ku je yanda ustaz ya tasa iyayen shi da matan shi da ƴaƴan shi aljanna haka su ma za su tasa ku gidan wuta ya da ku gane wannan to fir'auna ga yacin ya qadumu qaumahu aka ce yawmal qiyamati fa awradahumul janna fa awradahumun nar shine a gaba zai wuce ba dai neman daukaka ba ai ga ku ga daukakan nan ba neman matsayi ba ai ga ku gashi nan kwadayi jama'a kwadaya ji ina kwadayi zai kai ku ana cewa ya mutu ko an tsige shi ko an cire shi shikenan labari ya sha bambam Allah ya sauwaka Allah ce ula'ika lahumul la'ana to irin wannan Allah ya yi ne masa albarka sannan walahum su'ud dar lalle a ranar kiyama su ne waɗanda za su samu kansu a wani irin mummunan wajen zama mummunan sakamako shine wutan jahannama to yanzu sai mai tambaya a raba ki da ustazu nan ko eh har yanzu kuna nan kenan ko a raba ku da ustazu ko a hada ku da ustazan nan ba nan gizo ke saka ba Allah madaukin sarki ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun illa al-muttaqin Allah ce al-akhilla abokan juna mata da miji ne kawa da kawa ne aboki da aboki saurayi da budurwa bazauri da bazawara yawma idhin a ranar kiyama ba'dhum li ba'dhin adu kin juna za su yi illa al-muttaqina sai ustazai ne kaɗai ba za su yi da na sanin abotansu da auratayyansu da mu'amalar da suke da junansu ba kuma gano wannan da kyau ku to ana wayan gari yinin kiyama fa'iza khawf yawm al kiyama malaman tafsiri suka ce ana shiga firgicin nan da razan na tashin kiyama na da munadin sai wani mai shele shila ya ya ibadi ya ku bayina la khawfun yau babu tsoro a kanku a yau wala antum tahzanun ko ba za ku bakin ciki ba ko mun gano wannan da kyau ko fayarfu'ul khala'iq dukkanin halittu sai su daga ru'usahum kawunan su fa yaqulu sai wannan mai shelan sai ya ce allazina amanu bi ayatina ba fa kowa ne ba zai tsorata yau ba sai waɗannan da suka yi imani da ayoyin mu wa kanu musulmi na suka zama musulmi na gaske kuma gano wannan da ke ku. fayan kisu al-kuffaru wal mujrimuna sai mujrimai da kafirai kowa sai sun koyar da kanshi to su waɗannan ustazan sai Allah ya ce urkhulul jannata antum wa azwajukum muhallu shahid kenan ku shiga aljanna ku da matanku ta kubaru tabdijan duka ku shige yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwabin dama gidan manya ba irin waɗannan abubuwa ta sa zobe na zinare auroro na zinare waye na zinare ba farantinta ta na kyalekyale to Allah ya ce farantan ƴan aljanna na zinare ne haka kofuna wa fiha ma tashtahihi al-anfusu duk abin da rai yake bukata yake bege akwai a gidan aljanna wata lafzul a ayun kuma yake kayatar da gani wa antum fiha khalidun in an shiga jin daɗin nan za a dawoma amma wannan haɗa ku da masu maikon da ake haɗa ku da su jama'a ana dawoma ko dai ya mutu ko ya sako ki ko ki mutu ki bari ɗayan biyu ne ko ya sako ki ko ki mutu ko ya mutu ko ya rike ki ki zama kalmu Allah Allah ce wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun jama'a wannan fa ita ce aljannan da za a ba ku gadanta sakamakon aikin da kuke yi hadisi ya zo daga sahabi abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku illa lahu manzilani face gidaje biyu aka yi mashi manzilun fil janna gida ɗaya aljanna wa manzilun finnar gida ɗaya a wuta fa'iza ta fada halan nara in mutum ya sake ya mutu ya shiga wuta warisa ahalul jannati manzilahu sai yan aljanna su gaje gidan shi fa zalika qawluhu ta'ala shine Allah ya ce ulaika humul warisuna allazina ya al-firdausa hum fiha khalidun mun gano wannan da kyau ku sannan ya ce lakun lakum fiha fakihatun kasiratun minha akulun akwai kayan daɗi kayan marmari kayan komi ashe da ustazai suka haƙura ma wannan na haramun a duniya ashe Allah ya masu tattali a lahira ko gano wannan da kyau Allah ya masu wani irin tanaji tanaji mai ban sha'awa mai ban mamaki shi yasa jama'a tsoron Allah shine kaɗai abin da zai kai mu gaci ibn abbasin allah ya kara masu yarda ya rawaito hadisi ya ce inna allah la yarfa'u zurriyatal mu'min ilaihi fi jannati allah maɗaukin sarki zai ɗauka kama mumini darajan shi a gidan aljannan shi wa in kanu zarra'a za a ɗauka masu darajan su wa in kanu duna amali ko ba su kai shi aiki ba aike san ustaza biki aiki ko to ko ba su kai ki aiki ba Allah madaukin sarki zai iya ya ba su wannan matsayin litakarra bihim ainihu saboda a kwantar mashi a kwantar masu da hankulansu sun makara'a sannan sai ya karanta aya innal muttaqina fi jannatin wa na'imin fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihuril 'aini sai ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama me alatnahum min amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahim to wannan aya sakamakon korewar lokaci jama'a cin da awa guda ne muke ɗauka da 'yan mintoci kalilan muke gabatar da waɗannan bayanai to a ƙashin gaskiya su ma waɗannan bayanan a nan za mu tsaye da su a don komai ba sai don ya kasance a wa'azi na gaba ya zama ko dai ƙarshe ko shi ma a tsakura a tarbitar da abubuwan da zai amfanar da mu kuma ya kyautata mana imanin mu da muke son al'umma su fahimta a nan ba wai mu dinnan mun kosa ne mu sauka ba ba mun kosa ne mu gama karatukan ba. mun kosa mu fahimta ne mu mutu mu shiga aljanna ina fatan mun gane wannan da kyau abu abu a hankali ku ƙara fahimta ku ƙara gane muhimmancin abin da Allah madaukakin sarki ke maka tanadi daga ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka je amfanar da mu mai aiki da shi mu samu gidan tsira sakamakon angwaye muhammad sani suleiman da muhammad salis adam muna masu addu'a allah madaukin sarki ya masu albarka ya hada sa cikin albarka su da amaransu amarya a fatima zakariya ustaziya go kuma ta yi sa ita dai ta auri ustazin eh za mu gani ai a za mu gani domin kar a ce ustaziya kuma a riga kawo man ƙara ana cewa ustaziya ta yi ba daidai ba don billahi azim ustazin nan za mu sa a cire shi ƙarya kike yi ita kanta zahara isa muhammad ta aure ustazu to za mu gani kuma za mu ji qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun haka ne ku yi aiki Allah zai ga aikin mumine za su gani manzon Allah ma zai gani in aka je kika kuntuka mai abin tsiya sakamakon shawarware da miyagun kawaye za su baki to wallahi ke ba ustaziya bace ke shedaniya ce kuma Allah wa wadaranki kin ci amanan Allah kin ci amanan manzon Allah kin ci amanan ustazai sai ki ji tsoron Allah muna fatan Allah madaukin sarki zai sa su wakilci sunna su wakilci makarantar mu a wannan gidaje na auren su su da su biyayya Allah ya masa albarka ya albarkaci zarra'ansu iyayen da suka yi tarbiyyarsa har ya kai ga wannan lokacin aure muna yi masu addu'a na musamman da cewa Allah ya saka masu da alkhairi yan mata da zaurawa da suke makarantar na wanda su nasu ba su zo ba Allah maɗaukin sarki ya kawo su waɗanda aka sa rana kuma Allah maɗaukin sarki ya sa a yi cikin lafiya da kwanciyar hankali masu ciki daga cikinsu Allah maɗaukin sarki ya sauke su lafiya waɗanda suke nema kuma Allah maɗaukin sarki ya ba su Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin karatukan da muke yi fasbanaka Allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum